Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmi dausayin shari'a fitowa ta tara, gwargwadon biyayyanka da umarnin Allah da dokokinsa, gwargwadon matsayinka da darajanka a wurinsa ya kai ɗan uwa musulmi. Gwargwadon yadda kaga kana nisantan umarnin Allah kuma kana kutsa kai cikin zunubai da saban Allah, gwargwadon yadda kai nesa da Allah kuma kai nisa da rahamarsa. Allah maɗaukakin sarki bai da alaƙa da kowa sai ta hanyar biyayya. wanda ya bi shi ya yi masa rahama wanda ya taba mishi ya cancanci azaba yi ƙoƙari ka shiga cikin waɗanda suke biyayya ga Allah maɗaukin sarki a kowane lokaci domin shiga cikin rahamarsa ta duniya da lahira Allah maɗaukin sarki ya datar da mu mu haɗu a fitowa ta goma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh